alaihi sannan daga nan sai tafi madina da ya doshi madinan ya hango ta sai ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wahda la ilaha illallah la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna ta'ibuna abiduna sajiduna lirabbina hamiduna sadaka Allahu wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahada to ita i alayhi salam shine ta zama sunna duk wanda ya tafiya wani gari in ya dawo garin su in ya fito zai juyo to in yayi subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الامل ما ترضى ان يجمع كب sai ce ayibuna ta'ibuna abiduna lirabbina hamiduna shi kenan zai iya tsayawa haka amma an kai kwaikwai annabi suka ce sadaka Allah wa'ada wa nasara abda wa hazama wa wahada shi ma yayi amma iya can lirabbina hamiduna ake tsayawa